to a yau muna tare da ainihin malam yusha albani akrama kallahu salamu alaikum ka shigo lafiya to madalla kamar yadda muka yi masu kalo alkawari cewa za mu zauna da kai a yau za ka ba mu tarihinka to rana an ce ba ta karya kuma wadda ɗiya kuma ba za ta ji kunya ba tun daga ranar kuma ga iyayen ɗiyan nan muna tare su za mu so mu ji wane ne malam yusha albani makalla bismillah so kamar yadda kai da kake gabatarwa ka faɗa kuma mutane sun san sunan nawa hmm. muhammad yushau albani amma albanin lakabi ne ake mu nan gaba za mu ji me yasa ake ce mun albani dai an haife ni ne a wani gari ana ce ma garin mutum biyu mutum biyu eh sunan garin kenan a ƙaramar hukumar gasol hmm. a cikin jihar taraba ah, mahaifina ana ce mai malam balarabe hmm. amma lokacin da ya je maka ya dawo aikin hajji shi mutane suka cinci masa alhaji balarabe ah. to shi wani rinjaye mutane suna ta kiran shi da haka sai malam din ya bace yauwa hmm. sai dai a irin waɗansu ɗaiku-ɗaiku kuma suna nan a malam hmm. to mahaifiyata sunanta zainab amma an fi sunanta da dada dada hmm. kalmar dada fulanci ne hmm. shi mahaifina bahulata ne baturanki ne asali iyayen wato iyayensu sun taho ne daga sokoto suka je adamawa su makiyaya ne kuma manoma ne so shi mahaifina eh, likita ne irin na gargajiya kuma manomi ne kuma malami ne mai ba da ilimi na addini na addini kana kuma dan kasuwa ne to ya haɗa ke da <laughs> ita ko mahaifiyata ita ma bahulata ci bahulata na ci mm. amma zan iya ce maka bahulata nan daji don a dajin suke suna da abin nan kamar ruga haka so amma ita ma asalinta kuma bahulata na kano ne to ma dalili ya sa suka dawo kasar adamawa a mm. lokacin da zama don lokacin ba a yi wani magana a wutara ba ba to lokacin da na ɗan girma haka ɗan kai kamar shekara wajen kusan shida mm. to da yake gidanmu dama karatu ake zuwa ana yi muna ganin mutane na zuwa da littattafai ne suke ɗauka mm. to amma kuma sai aka ce ni a je a samu a wani makaranta mm. na allo ba na gidanku ba ba na gidanmu ba amma duk dai a anguwan ne hmm. saboda wai ana ganin in a gida ne kamar ba za mu yi ba yawwa to na fara karatun allo din ana nan sai aka zo za a ɗabi yara a sa a boko hmm. domin family house ne gida ne babba ah. akwai wan babanmu alhaji magaji akwai shi mahaifinmu alhaji balarabe hmm. sannan akwai kanin shi alhaji usman to amma gaba ɗaya gida ne ƙatu amma kowa da ɓangaren shi amma kofan gidan shiga ɗaya ne eh, amma ka shiga kowa da ɓangaren shi akwai sasa akwai mm. to da aka zo za a ɗauki yara a boko mun kusan arba'in a gidan mm. yara shi aka ce wai ba za a sa su ba sai dai a bada ni kai kadai ni kadai kuma ni lokacin na dan karami sosai akan sauran to ni kadai din ne aka dauka aka sa a boko hmm. to dama muna karatu a wancan makaranta da aka sa na allo muna karatu eh, da safe muna karatu kuma da yamma muna karatu da dare hmm. tun zuga shi an sani a boko saboda haka dole abubuwa suka canja hmm. ina zuwa boko ne karfe bakwai na safe mu karfe biyu hmm. to idan muka taso karfe biyu na da gida na wanka sai in in la'asar ta yi sai in tafi makarantar allo ana cikin haka sai lokacin muna da bauchi da adamawa din da a ƙarƙashin maiduguri suke mm. to cikin kun allah shi mahaifinmu sai aka sashi shine shugaban makarantar to sai aka ce to ina dawo boko karfe mm. biyu to kawai in taho islamiyya direct direct to sai na taho sai ina komawa in na dawo boko sai in zo islamiyya da yamma mm. to karatun allo